بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام الألامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درجته هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الذين يحبون الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله ويعرفون من حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أساني فقد أصى الله ومن أساء أميري فقد أصاني وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق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 a nan kofar kaura a garin katsina a yau rana irin ta talata daren laraba 25 <clears throat> ga watan juma da sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya yi daidai da takwas ga watan shida shekara ta miladiya goma a wannan darasi namu na mako-mako wanda za mu shiga cikin karatun ko za mu shiga cikin sabon darasi wanda a satin da ya gabata muka yi darasi na farko wanda yake shimfiɗa ne mashiga ce ta wannan darasi na yau kuma a jerin gwanon darussanmu a wannan majalisi wannan shine na shida. wani darasi kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata sako ne da shaikhul islam din abul abbas ibn taymiya ya rubuta shi zuwa ga 'yan shi'a na iraki wanda kuma mu za mu karanta shi ga 'yan shi'a na najeriya ah, wannan risala sako da ibn taymiya ya rubuta bai dace wani suna ba to amma mu a nan za mu yi sharhin wannan sakon da ya rubuta musu don haka mun sa ma wannan sharhi da za mu yi ma wannan sako suna bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq an dade ana begen sauraron wannan wannan risala wannan sako yan makonnin da muka yi muna hutu mutane sun cika da bege da kwaɗayi da daku su ji menene ibn taymiya ya gaya wa yan iraki shi'ar iraki wanda kuma za a kwamfasa kunnuwan shi'ar najeriya da shi to saboda wannan bege da aka jima ana yi sai muka ga ya kamata wannan majalisi ya zama ya ɗauki wannan suna بغية المشتاق وتؤبني من بيجي يا تام هنا معنى بغية المشتاق أبن من بيجي يكي نيمة يكي جرع تفيا تام في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق ودني شرح ساقل شيخ الإسلام ابن تيمية المتاوى متابعنا ثورة وانا شيني درس نبيو a karatun ko a majalisin bughyatul mushtaq za mu fara da karanta littafin da ibn taymiya ko sakon da ibn taymiya ya rubuta zuwa ga waɗancan mutane bismillahir rahmanir rahim qala shaykhul imam qala shaykhul imam العالم فريد عصره مفتي الفرق wannan yabo da kirari na masu kwafan wannan wasiƙar ne wato shi ibn tabi'a ba shi ne ya yi wa kansa wannan kirarin ba ibn tabi'a ba zai ce qala shaykhul imam al ba zai yi wa kansa wannan kama waɗanda za su gani daga cikin almajiransa da ɗalibansa da waɗanda suke masoyansa da masoya gaskiya idan suka zo za su kwafi wasiƙar to za su ƙara da yi masa kirarin da ya cancanci a yi masa shi shi ƙala shaikul imam babu shakka al-imam ne domin al'imam ma'anar al'imam wanda ake koyi da shi ibn taymiya abin koyi da shi ne wajen rukunsa da sunna da yadda da tauhidi ya yaki bid'a ya yaki shirka ya yaki dukkan wasu hanyoyi fantararru waɗanda suka saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci karo da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da haka shi abin koyi ne a nan kamar yadda yake abin koyi wajen haƙuri da juriya kan duk abin da zai same shi na batanci ko wahalhalu kamar yadda kuka sani a tarihinsa don haka shi abin koyi ne a nan al'alimu masani ne babu wanda yake shakka game da ilimin ibn taymiya wanda ba ma masoya ba har ma waɗanda suka ja da shi sun sakan mata a fagen ilimi ماذا يقول الواقفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة هو آية أعجوبة الدهر تمي ودم ما سوف ما سوف تكوا ما سوف بعد سيفو فينسا إذا سوف هذا بعد سيفو فينسا سيفو فينسا سمت سمت بمن أكيد يا سو وتسيفو فينسا نا إلمي نا قري نا جوليا نا جهادي إذا ذاك يكسف التاوى ولا تكاين كيشان سوى واستفاته جلت عن الحسر هو آية لله طاهرة هو حسر huwa hujjatul ujubatud dahr aya ce ta ubangiji da ta fi karfin kowa shi kadai ya gari dukkan dandazon yan bid'a na zamaninsa da kuma sannan ujubatud ne wato wanda a zamaninsa ya zama abin mamaki ibnu daqiq al-eid ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zamani da ibnu taymiya babban malami ne masani da ba maliki ne daga baya zama bashafi ya rasu hijira tana ɗari bakwai da biyu yake cewa na ga ibnu taymiya shi ibnu da kai tabi mutumin masar ibnu taymiya kuma kamar da kuka sani mutumin sham amma wani lokaci Allah ya hada su yake cewa na ga ibnu taymiya an zube masa ilimi a gabansa wato an masa daju wato abinda ake cewa menene ake ce masa na koli bajin kolin ilimi yana daukan wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama wato ka annal ilma nusba ainihi ya kudu ma sha'a wa ya turku ma sha'a haka ibnu da tukul ya sifanta shi ya ce na gan shi wato kamar an juye masa ilimi a faifai ya sa hannu ya ɗauko wannan ya aje wannan ya ɗauko wancan ya aje wancan kuma mutum ne da in yana magana a kowane fanni sai ka zaci cewa tsawon rayuwarsa ba abin da ya karanta irin wannan fannin sannan za ka samu ƙungiyoyi daban-daban ɓangarori daban-daban suna zuwa wajensa domin sanin menene aƙidar ƙungiyarsu wato kana cikin ƙungiya amma ya fi ka sanin aƙidar ƙungiyarka muqtaridu asrihi wato shi ɗaya tilo a zamaninsa a zamaninsa ba ya shi malaman zamaninsa duk sun saka masa waɗanda ma suka ja da shi waɗannan baitocin da na faɗa baitoci ne na na ibnu zamalkani ibnu zamalkani ɗaya daga cikin waɗanda suka ja da ibnu taymiya amma ya saka masa har yana wasa shi da wannan saboda hatta waɗanda suka yi zamani da shi suka yi jayayya da shi suka yi fitina akan da a wanda yake yadawa sun sakan masa sun sadu da sun yi waya sun bada kai bori ya hau sun haƙura da ja da shi ɗin saboda haka a zamanin safari da asirihi ne muftil firam mai fatawa daga kowace irin kungiya kowace kungiya ta zo zai gaya mata ƙidanta abinda ma bata sani saboda haka idan mutum a cikin ahalus sunna malikiya yake yi to zai gaya masa menene malikancin idan shafi'iya yake zai gaya masa meye shafi'ancin idan hanafiya yake zai gaya masa menene hanafiyancin hambaliya kuma ba magana gadin gidansu ubanta babban malami ne na hambaliya kakanta mufti ne a mazhabar hanabila saboda haka kaga wannan ba magana idan mutum aqidar ahlus sunna yake ita zalla zan surutun ta to ya zo gurin sa zai kwashi ilimi idan mutum aƙida ce da shi ta ash'ariya ya zo wurinsa, zai karar da shi zai gaya masa menene ash'ariya menene jimajiman ash'ariya din suka faɗa wanda shi bai taɓa ji ba bai san su ba kai har ta waɗanda suke yahudu da nasara ya buga da su kuma sun buga sun bashi littafin sa al-jawabu sahih liman baddala din al-masih shaida ce akan haka hatta a wannan zamanin da muke rayuwa a cikinsa a wannan karnin ko karnin da ya wuce kamar yadda sayyid julaini da yake faɗa a cikin dirasar da ya yi akan ibn taymiya dr sayyid julaini yana da dirasa wato nazari da ya yi akan ibn taymiya sunansa ibn taymiya wa qadiyatu ta'wil yake cewa ya ga sanda wani kirista malamin kirista ne fada ne fasto ne ya taso daga turai ya zo masar wai zai yi bincike akan abin da ibn taymiya ya bari na bincike da yayi akan kiristanci ƙarshe da aka hada shi da littafin aljawabu sahih liman baddala din al-masih ya karanta ya karanta kafin ya kai karshen littafin sai da musulunci saboda ya ji wasu haƙa'is wasu abubuwan da ba yadda zai yi da dole ya sadu da ya bi kauya ya yadda cewa ya eh, lalle wannan ya isa ya kuma san me yake yi saboda aka muftin firaki ne shaykhul islam bi haqqin shaykhi ne na musulunci dai kai musulmi ne to dole za ka amfana da iliminsa shine wanda iliminsa ya dace da kowane lokaci to ka ɗauko ilimin ibn tabiya kana karantawa sai ka kamar yanzu ya rubuta duk wasu matsalolin mu da muke ta fama da su an rasa ta inda za a shawo kansu da da sautari cikin rubuce rubuce ibn tabiya ake tsinto mafita da madogara dangane da waɗannan matsaloli dini wannan lakabi ne da ake yi masa a lokacin su su uku ne a wannan lokacin dukkan su malamai ne isassu ana musu wannan lakabi da taqiyuddin da ibnu da taqil wanda muka faɗa ɗazu wanda yake cewa ya ga ibnu taymiya kamar an zuba masa ilimi a faifai yana ɗauka ya akudu ma sha wa ya turku ma sha ana masa lakabi da taqiyyuddin sannan ali abin nan abu abdulwahab al-kafi abin nan al-subki al shi ma ana masa laqabi da tafiyuddin sannan ibnu taymiya shi ma ana da suka taso wannan bashafi wannan bahabbali wannan sunna wannan ash'ari haka suke sun buga amma ya buga ya haƙura taqiyuddin mashafi'i ne da ba maliki ne kuma mashafi'iya kuma mutumin masar ne to dukkanin su a lokaci ɗaya suka suka yi zamani kuma dukkanin su ana musu laƙabi da taqiyuddin abul abbas wannan alkunya sace wani shi to aka yi masa alkunya kuma an ce bai aure ba ai ba sharafi da ne sai ka aure ai maka alkunya za ka iya yin alkunya ko da baka yi aure ba aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta haihu ba amma ana mata lakabi da ummu abdullah haka shi alkunya wani abu ne da larabawa suka dauka da muhimmanci a rayuwarsu haka mutum za ka yana in ma ka rasa abin da za ka yi alkunya da shi sai ka yi alkunya ko da magen gidanka ne kamar yadda abu huraira ya alkunya da abu huraira saboda yana yawo da mage annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkunya da wannan magen abu huraira saboda kai ma kana iya yi كما تشير كما أبو هريرة كده لو لا تباشرة بني زي أنهاي وأكي الكنية سننسى أحمد ابن الشيخ الإمام العالم شهاد الدين عبد الحليم بابا سشي كان زمان ميني وسشي سشي سنني عذاما ننسى يسا يمتى كرامي شمال الإمام العالم شهاد الدين لك من سنين سيكم سننسى عبد الحليم ابن الشيخ الامام العالم al كذلك allama من kenan كابرا عن كابر yayi مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درجته الله يدد شيء يا أمن شيء شيء كرفيش يكون أدوك كدرجة ابن تيمية هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين wannan littafin yana nufin wannan wasiƙa ko fa da aka kira wasiƙa alkitab duk wasiƙun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa a sarakunan duniya a zamanin sa yana kiran zuwa ga musulunci akan ce kutubun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana nufin wasiƙunsa da ya tura kasashe daban-daban irin su irin su Iraqal Azim ar-ruh irin su Kira Kisra Azim Azim Faris irin su Muqawqis na Masar duk ya tura musu saƙonni na cewa su zo su musulunta su zama masu da'a ga Allah ya to wannan wasiƙa ce ila ya yasiru ilayhi min al-ikhwan al-mu'minin zuwa ga duk wani wanda wannan wasiƙa za ta je kunnansa daga cikin 'yan uwa mu'minai wato ba ya yi shi ne dan kawai waɗancansu su amfana sauran al'umma kata amfana ba a'a dukkan wani wanda ya ji wannan saƙo to wannan saƙo ya shafe shi allazina yatawallawna Allah wa rasulahu wallazina amanu waɗanda suke jibintar Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ce lalle majibincinku wanda yake jibintar al'amarinku da taimakonsa da ƙarfafawarsa da rahamarsa shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani su za ku so su za ku ƙarfafa su za ku kusanta su za ku nemi yarda su allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa raki'una kuma suna masu ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasulahu wanda duk ya Allah da nuna ƙauna da soyayya wa rasulahu ya ci manzon Allah ta hanyar nuna masa ƙauna da soyayya da fifita sunnata akan komai wallazina amanu ya jibinci waɗanda suka yi imani Allah ce fa inna hizballahi humul ghalibun lalle rundunar Allah su ne masu cin galaba kun ga wannan kwarewa ne ibnu taymiya ya nuna wajen buɗe wannan saƙon nasa sai ya bude da wannan aya inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wannan aya ita ce shi'a suke kira ayatul wilaya wato ayar da take tabbatar da shugabancin sayyidina Ali ba Abubakar ba ba Umar ba ba Usman ba wannan ayar ita ta tabbatar in ji shi'a cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ne zai zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tare da tazara ba kada a samu tazara ta wani ya karba wani ya karba wani ya karba sannan shi a bashi a'a shi zai zama shugaba kai tsaye in ji shi'a to wannan ayar ita ce mafi karfin shubhar da rafida suke hujja da ita akan imamatu ali bila fasl sukan ce bila faslin dan su tunkuɗe sayyidina abubakar tunkuɗe umar tunkuɗe usman ya waɗannan babu su waɗannan kwace suka yi a faɗarsu ali shi ya kamata ya zama shugaba bila faslin ba tare da wani rarrabewa ko tazara ba da za a samu wannan aya ayatul wilaya da take kiranta kuma ita ce mafi karfin shubha da shi'a suke amfani da ita da suke faɗa na cewa ubangiji ya yi nafi suka ce abinda ake nufi da wannan aya shugabancin ali radiyallahu ta'ala anhu suka ce kuma wannan aya ta sauka ne dangane da sayin ali to shine shekul islam ibn taymiya sai ya ɗauko ta dan ta zama mabudin risalarsa mabudin sakon da zai ya kuma yi maka nuni zuwa ga ma'anarta sahihiya amma a fakaice ba tare da ya fito karara ya ce ina kokarin in ɓata tsohon ma'ana mara kyau ba tabbatar da ma'ana mai kyau a'a cikin ruwan sanyi ya yi maka ishara zuwa ga ma'anarta mai kyau kuma ita ya nuna maka cewa ita wannan aya ta kunshi gaba ɗaya duk wani mumini wanda ya zubinci Allah da manzansa ba ta keɓanta ga sayyidina ali shi kaɗai ba kamar yadda shi'a masu limamai goma sha biyu ke faɗa kuma ayar tana magana ne akan almuwalatu muwalatun Allah wa rasulihi tana magana akan jibintar Allah ba tana magana ne akan wilaya ba akwai bambanci tsakanin alwalaya da alwilaya tana magana ne akan alwalaya ba alwilaya ba tana magana akan almuwalat wato almahabba wan nusra tsakanin muminai da muminai take ba tsakanin muminai da wanda ba muminai ba maƙaryata sun kirkiri hadisi wanda suka fassara wannan ayar da shi suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da sha'anin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu na ma tasaddaqa bi khatamihi fi salati suka ce wai sayyidina ali wata rana yana sallah fasa'ala sa'ilun sai mai bara yayi bara shi kuma yayi ruku'u da ya ji mai faran nan shine sai ya meko hannunsa wanda a hannunsa akwai zobe na azurfa sai mai baran nan ya zare zoben a matsayin ya ba shi sadaka yana cikin ruku to shine ayar sai ta sauka ta ce a faɗar shi'a inna ma waliyukumullahu ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون yadda shi'a suka fassara ayar ka ce lalle shugabanku shi ne Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani ne Ali allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah ne Ali wa yu'tuna zakata suke ba da zakka ne Ali wahum raki'una alhalin suna cikin ruku'u shine to wannan labarin labari ne na ƙarya tsuniya ce kuma duk wani mai hankali idan ya dubi aya zai iya sanin cewa lallai wannan tsuniya ce da haka ake tafsiri ko ma zai zama mai tafsiri fi sabilillah magana da zai sa a hana wani tafsiri inda da haka tafsiri yake kawai ke yadda ka so ka yi tuki burutsinka ka ce ka fasar a ita billahi to amma saboda shi'a sun fi kowa nesa da alkur'ani na farko idan ka dubi lafazin aya Allah ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal lazina lazina mutum ne ne jami ne saboda ka siga ce ta jami ali kuma shi kadai ne saboda kaga tun daga nan an raba gari abu na biyu suka ce wannan wawu din wayutuna zakata wahum wahum wawul halisi wahum raki'una suna ba da zakka alhalin suna tsakiyar ruku'u suna cikin ruku'u to da haka ayar take tun da ayar ta buɗe da innama innama kuma a ƙa'idar larabci tana nuna hasan wato banda wannan abin da aka faɗa ba wani abu to kenan ba wani wanda zai zama shugaba ya jibinci al'amarin muminai sai wanda zai ba da zanta yana cikin ruku kaga sauran karaba ma a in ta ku su ma kaga ba za su zama baki tunda ali ne kuka ce ya ba da yana ruku to husain ya ba da yana ruku shi ma hasan ya ba da yana ruku husain ya ba da yana ruku ali ibn al-husayn zain al-abidin ya bada yana ruku muhammad ibn ali ya bada yana ruku ka lissafa har zuwa ƙarshen a'immar su duk su ma sun bada zakkar tana ruku to idan ko ba haka bane kun ce ali shi yayi wannan kuma ayat ta ce inna ma kuma kun ce ayat tana magana akan shugabanci tunda ta bude da inna ma wacce take nuna hasar wato take tsayar da hukuncin akan wannan da aka ambata sai ya zan ba wanda ya cancanci shugabanci cikin a'imma din goma sha biyu sai alkawari kaga anan duk rushe kuma akidar limaman sha biyu gaba daya sannan abu na uku duk inda ka ga an yi yabo ana yin yabo ne idan mutum ya aikata wajibi ko mustahabi sai a yabe shi da cewa eh, ya yi aikata wajibi ko a yabe shi da cewa eh yayi mustahabbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alai kaga anan wajibi ya aika uban ya aikata ubangiji ya yabe shi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه kaga anan mustahabbi yayi zaka mutumin da zai yi mustahabbi ko yayi wajibi shi ake yabo amma idan aka samu cewa ba da zakka a cikin sallah wajibi ce ko mustahabi kana sallah ka ba da zakka yana da cikin mustahabban zakka fi sabila a tabbe ko da shi'a yana daga cikin mustahabbin zakka kana sallah ka ba da zakka wannan baya daga cikin mustahabbai baya daga cikin wajibai duk da fatu ulama ilmillah duk malamai sun yarda da wannan domin ita kanta sallah wani aiki ne mai zaman kansa kamar yadda manzo Allah yake cewa inna fi salati la shughla ita kanta sallah da shagalinta ya wato ya ita ba buƙatar ka kisa wani abu cikin wani to kaga a nan kun ce ali ya bada zakka ne yana ruku'u wanda kuma an sani babu inda aka ce mustahabi ne ka bada zakka kana ruku bare a ce an yabe ka da wannan wallazi na tsuna zakka wa hum raki'un ala rifin ka bada zakka a cikin ruku. abu na hudu da a ce ba da zakka ana sallah abu ne mai kyau a cikin sallah mutum ya ɗauka zakka ya bayar a tsakiyar yana son sallah kawai zo ba da zakka da abu ne mai kyau to da ba a bambance tsakanin ruku'u ba da sujjada ko tsayuwa bal sujjada ma ai za ta fi tunda ta fi falala a sallah aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid haka ubangiji haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace wasdud wa qtari kai sujjada ka ƙara samun kusancin ubangiji don lokacin da bawa ya kusa da ubangijinsa shi lokacin da yake sujjada a shaida sai ya zan wanda zai bada a cikin sujjada kuma ya fi ko ba menene to ba a yabi ba a kawo abin da ya fi falala ba aka faɗi ruku'u ai da sai a ce wayu tuna zakata wa hum sajiduna tunda wannan a cikin sallah ya fi falala dan za mu iya cewa kama ba da ita kana tsaye ko kana zaune ya mafi saboda za ka fi samun sauki wajen bayarwa sama da in kana cikin ruku'u kana cikin ruku'u hannunka yana kan guyoyinka inda maza Allah yake a ɗora hannaye in ana ruku'u in ka zo ba da zakka kana ruku'u kaga za ka ɗauke hannunka daga inda maza Allah yake in kana sallah ka sa hannunka saboda haka kaga a shaida ba zai zama shine ya fi falala ba sai ya zama kana tsaye ka ɗago daga ruku'u a lokacin ya fi falala ko kana zaune sannan abu na biyar an ce sai da Ali ya ba da zakka yana sallah wannan ayan aya ce da ta sauka a cikin suratul ma'ida kuma suna faɗar cewa iskar ta faru ne a makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hajjatul wada hajjinsa ta ban kwana a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai na alibai da dukiyar da zai bada zakka zakka ba ta ba a kansa ba baya cikin waɗanda aka wajabta wa ba da zakka ballantana har a yabe shi ya bada zakka yana sujjada lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka kusan shi ya rike shi a gidansa ya taso saboda an yi wata yunwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da Ja'far da abin abbas suka rike wasu 'ya'yan abin abu talib to annan sallallahu salama ya rike sai na ala a gidansa don haka da cinsa da shansa da gidansa za Allah yake bayan hijira da aka zo aka daura aurensa da nanan Fatima radiyallahu ta'ala anha aka ce ka sadaki ba sadakin da zai bayar ba da sadakin da zai bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ta tare ba sai ka sa sadakin ta yace ba da shi annabi ce aina dir'uka al-fatamiyya ina sirkenka da kake karya ta kubba da shi yace yana gida ce je ka sai ka kawo kaga akwai da ma abin da zai bada sadaki ballan sadaki yana fitar zakka da azarfa ina yake da azarfa da zidari fi sabilillah kuma da yake da azarfa da zidari kana jin tarihin sahabbai masu wadata masu kuɗi da suka rika taimakawa da kuɗin su irin sayyidina abubakar irin su umar su a Usman ibn Affan su Abdurrahman ibn Auf su Sa'ad ibn Abi Waqqas kana jin kowanne ana labarin da ya kawo kudin sa wani a ya kawo duka wani a ce ka taba jin an ce ga abin da sai da Ali ya kinto ka kawo saboda shi Allah bai bashi wannan ba ba a cikin masu kudi amma da yake shi a ƙarya ba su ba san alim ba sai aka ce to ai zakka ma yake fitarwa ta azurfa har ma yana da kudin da ya kai lisani to kaga wannan yana nuna cewa labarin ma ƙarya ne wanda yake faɗin wanda yake bada wannan labarin bai ma san waye sai na ba abu na shida a maganar hau masana ilimin fiƙo suna cewa a gurin zakka ka bada abin da ba katan ba ba zobe ba shi yafi alkhairi sama da ka da zobe har ma wasu ma cewa suke la yujzi'u ikhrajul khatam fi zakat fitar da zobe ba zai isar ba to ya za a shi ya bada wani abu wanda ake sabani ma akan yayi ko bai yi ba kuma ake ya da nakka abu na bakwai wannan hadisin da suka kawo na karya abin da yake labarta mana shi ne sai da yana sallah wani ya zo ya yi bara ya ruda a bani fi sabilillahi a taimaka mu sai ya fidda ya miƙa masa hannu don ya zari zobensa a matsayin zakka wa zakka ta wa hum raki'un a matsayin zakka fi sabilillahi da mutumin da zai ba da zakka ba tare da an zo an roƙe shi ba da wanda zai ba da zakka ba an roƙe shi wani eh? wanda zai ba da zakka ba a roƙe shi ba su kuma a nan saboda hidahumanci da dakikanci maimakon su yaba ali sai suka yi kasa da shi matsalar sai na ali Allah ya kara masa yarda ba ya bukatar waɗannan karerai dan duk sanda suka so su yabe shi kuma sai su kaskanta shi ga bai fitar zakkar ba sai da aka zo aka roƙe shi kaga ashe wanda zai fitar da zakka ba a roƙe shi ba shi ya kamata a kurzanta a yaba ba wanda ya jira sai da aka zo aka yi masa bara abu na takwas wanda duk ya yadda Allah ya shiryo wannan magana ya koro ta tun daga farko zai san ana magana ne akan muwalatul kuffari Allah wa an muwalatul kuffari wal amru bi muwalatul mu'minin Allah madaukakin sarki yana hada ku riƙi kafirai masoya wanda za ku taimaka musu wanda za ku ba su fawa ku ba su ƙarfi ku zama mataimakan su akan akan su Allah yana hana wannan yana umarta ku da ku yi muwalati ga muminai waɗanda suke tare da ku sun yi imani da Allah da manzansa sun ba da zakka suna tsaye da sallah waɗannan su ake so ku so su ku taimaka musu ku zama ƙarfi ɗaya tare da su wannan shine abin da siyakin ayar ya ɗauko يا أيها, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما اقروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 kurke su da su wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma ke fatara alladhina fi qulubihim maradun sai ka ga masu cuta a zuciyarsu sune munafikai yusari'una fihi suna gaggawar shiga cikin waɗancan abokan amayya abokan husuma abokan gaba na naksha an na da'ira Ke muna tsoron kada wata musiba ko a samu wani juyin juyi hali su yi karfi kuma abin ya lalace mana فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده to da sannu ubangiji zai zo da wani fatahi Allah ya bawa wa musulmi rinjaye ko wani al'amari daga wajensa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin waɗannan munafukai su waye gari suna nadama kan abin da suka boye a zuciyarsu na muwalatin da suke bawa wa kafirai wa yaqulu allazina amanu mu'minai su gano su Allah ya tona musu asiri mu'minai su rika ta a'ula allazina aqsamu billahi jada imanihim innahum la ma'akum waɗannan daban su ne suka rika rantsuwa a baya iya ƙarfin rantsuwa su cewa suna tare da ku Allah ta hadisa a amaluhum ayyukan su sun rushe fa asbahu khasiri sun suka wayi gari suna masu asara Allah ta yi wanda zina amanu ya ku waɗanda suka yi imani man yartadda minkum an dinihi wanda duk yayi ridda ya watsar da addininsa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai kawo wasu mutanen daban yuhibbuhum yana son su na yuhibbunahu suna san shi azillatin ala almu'minina masu kaskantar da kansu da tawalu ga yan uwansu mu'minai suna san suna tawalu gare a izzatin ala alkafirin masu nuna izza da isha ga kafirai yujahiduna fisa sabilillah suna gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi ulaika wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya so Allahu wasu alim Allah mai yalwal falala ne masani ne inna ma waliyukum Allah lalle Allah shine abin jubuntar ku shi za ku jubunta wa rasulahu shi za ku jubunta shi da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ina magana sai da Ali da shugabanci da imama amma shi'a abin da suke cewa wannan ita ce akwa hujja mafi ƙarfin hujja da take nuna an yi wa yadda ali fashi wannan fa ita ce mafi ƙarfin hujja ta ji fa yadda mafi ƙarfin fa yi rugu-rugu to wanda ba ta kai ta ba fa a cikin littafin su su shafi shaikun ta'ifa wanda suke kira su shaikun ta'ifa wato shehin matsayin shi'a الطوسي ينا سوى وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى فأقوى فجوانا الكلمة فأقوى ما يدل عليه قوله إنما وليكم الله ورسوله babban shehin a cikin talkisu shafi yake cewa mafi amanatin da yake nuna shugabancin imamar sayyidina ali a cikin alkur'ani yace mafi karfin fa aqwa ma yadullu alaihi qawluhu ta'ala mafi karfin abin da yake nuna wannan wato mafi karfin dalili mafi karfin hujja inna ma waliyukum Allah haka nan tabarasi shi ma irin wannan magana a cikin majma'ul bayan juz'i na biyu shafi na 128 yake cewa wa hadhihi al-ayatu wannan ayar in ji shi dan shi'a yace min awdahi dalail ala sihhati imamati ali ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi bayyanar dalili mafi fitowar dalili ɓaro ɓaro ɓaro ɓaro kaga wannan shine ɓaro ɓaro din to wanda ba ɓaro ɓaro ba yaki kenan awdah al adillati ala sihhati imamati ali ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bila fasl kusan shehunansu duk sun yi ittifaki akan cewa wannan shine akwa dalil da yake nuna cewa sai da alishi ya kamata ya shugabanci ba abubakar ba umar ba ba usman ba waɗannan duk kwace su kai mafi karfin dalili shine wannan to shi yasa ibnu taymiya da ya tashi bude risalarta sai ya fara kawo wannan ayar a ciki kuma cikin bayaninsa sai ya hada maka ma'anar wato kyakkyawar ma'anarta ko ma'anar ayar ingantacciya sai ya ce ila man yasilu ilaihi hadha alkitabu ila man yasilu ilaihi min al-ikhwan al-mu'minin allazina kaga kenan duk mu'minai suna karkashin ayar allazina yatawallawna Allah wa rasulahu wallazina amanu saboda haka yana so ya ce da su ku yan shi'a in kun yi imani da Allah da manzansa kun rike kun dawo kan tafarki na kwarai kuma kuna cikin ayar kuma kuna ciki tun wani mumini a kowane zamani a kowane gari yake yana karkashin wannan aya inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raji'un wa man yatawalla Allah wa wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun da ubangiji ya nuna cewa waɗancan da kuke kokari ku jawo jiki ku jawo su jiki ko ku koma jikin su kuna ganin ba za ku yi karfi ba sai da su abin ba haka bane wanda ya jibinci Allah ya rike Allah shi zai rinjaye wanda ya rike manzan Allah ya rike sauran mu'mini shi zai rinjaye waɗannan su ne hizbullah fa inna hizballahi humul ghalibun sannan kalmar wali da bambanci tsakanin kalmar wali da kalmar wali alwali ba shine mai shugabanci shugaba wali kuma wanda yake makusanci a ce wannan shine waliyin wannan matar makusancinta yani al-aqrab nasaban shine ma'anar wali wanda yake zai taimaka mata mai tallamar shi ne. alwali kuma wanda yake shugaba yake sarrafa yake gudanar da sha'anin al'umma shi yasa ka ga a wajen a aure malamai suna sukan kawo wata matsala cewa idan sama alwali wal wali fa ayyuhuma yuqaddam idan sama alwali walwali wato ga wali shine shugaba wanda kowa da kowa ke karkashin sa ga wali shine wanda yake majibincin al'amarin ita wannan yarinya in suka haɗu tana gurin wani a hannun wani kuma ga ubanta wa za a gabatar wajen ɗaurin aurenta kaga ashe akwai aluga akwai alwali akwai kuma alwali to saboda galibin waɗanda suke masu gudanar da sha'anin shi'a farisawa ne a ajin na irin ajamawa ne gwarawa ne ba su san larabci ba saboda haka sai suka yi harfi tsakanin waɗannan kalmomin suka kasa bambancewa tsakanin alwilaya bi fathil bi kasril waw da alwalaya bi fathil waw alwalaya tana nufin annusra hunalika alwalaya lillah alwalaya bi fathil waw kamar da Allah ke cewa malakum min walayatihim min shay والذين آمنوا ولم يهاجروا ma lakum min wala ba wilayati ma lakum min wa bi fathi alwaw ma lakum min walayatihim min shay ba za ku jibince su ba tunda ba su yi hijira ba to kar ku jibince su kar su zama tare da ku tunda sun su bi ku to sai suka kasa bambancewa tsakanin waɗannan kalmomi biyu sai suka cakuɗa su suka haɗa su suka hargitsa lissafi kuma Allah ya ce ah, ibn taymiya ya ce allazina yuhibbuna Allah wa rasulahu waɗanda suke son Allah da manzansa wa man ahabbahu Allah wa rasuluhu muminai waɗanda suke son Allah da manzansa suke son wanda Allah da manzansa suke so kaga wannan hannunka mai sanda yake musu dangane da sahabban manzan Allah ina rubuta wannan sako na ne zuwa ga waɗanda suke jibintar Allah da manzansa da muminai ba sa faɗa da wani ɓangare na muminai suna son Allah da manzansa suna son wanda Allah da manzansa suke su. wato suna son su sahabbai wa ya'rifuna min haqqil muttasilina bi rasulillah ma shara'ahu Allah wa rasuluhu sun san kuma haƙƙin waɗannan da ke tare da manzan Allah sun san haƙƙin da ubangiji ya shar'anta da kuma manzansa dangane da waɗanda suke tare da manzan Allah kaga tun daga nan yana gaya musu cewa ku dawo ku shiga cikin tawagar muminai ku so Allah da manzansa ku so wanda Allah yake son shi ku so wanda da manzan Allah yake son su sune sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku san haƙƙin waɗanda suke tare da manzan Allah fa inna min mahabbatillahi wa ta'atihi domin yana daga cikin san Allah da yi wa Allah da'a mahabbata rasulihi wa ta'ati yana daga cikin san Allah da yi wa Allah da'a san manzan Allah da yi wa manzan Allah da'a kamar yadda Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kace idan kuna so idan kuna so na a idan kuna san Allah fattabi'uni to ku yi min biyayya ku bi ni sau da kafa ku bi sunnata yuhibbukum Allah Allah zai so wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan ayar kamar yadda muka sha faɗa tana yanke hukunci akan dukkan wani wanda yake da awartan Allah amma kuma ya ƙi bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ayar tana nuna cewa shi maƙaryaci ne da'awar da yake shelantawa da'awa ce ta ƙarya in yana son ya zama mai gaskiya cikin da'awarsa da abin da yake shelantawa yana cika baki da shi to ya so Allah ya so shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya bi addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya yi aiki da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki da ayyukan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen littafi na muslim bukhari da muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk zai yi aiki ba da umarninmu ba an jefar masa da aikin ba a so shi ubangiji ya ce kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wato idan har za ku bi manzon Allah to za ku samu sama da abinda da ma kuke buri sama da abinda kuke fata za ku samu ubangiji maɗaukakin sarki zai so ku wannan shine yafi girma sama da da'awar da kuke yi ta bakin ku ta gaskata abin da kake so ya gaskata shine ka tabbatarwa da mutane cewa kana san Allah kana san ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to in kana san wannan ya tabbata in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ma yafi wannan girma shi ne ka samu shiga cikin tawagar masoya Allah waɗanda Allah yake su zai tabbata gare ka wannan kuma shi ya fi girma kamar yadda wani mai hikima yake cewa cikin malamai laita sha'nu an tuhibba inna ma sha'nu an tuhabba maganar inda take inda gizo yake saka ba shi ne kai ka so ba a'a inda maganar take kai a soka to idan ka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za a soka game da hasan al-basri da wasu magabatan suke cewa ubangiji ya jarrabi mutanen da suke cika baki da kafafa da da'awar suna son Allah da manzansa ko suna son Allah ubangiji sai ya jarraba su da wannan aya ya sa musu ibtila'i da wannan ayar alamatu sa'idi a tafsirinsa yana cewa wannan ayar a cikinta akwai abin da yake nuna wajabcin san Allah kuma a cikinta akwai abin da yake nuna alamar san Allah sannan a cikinta akwai abin da yake nuna sakamakon wanda ya so wanda ya so Allah wajabcin san Allah Aya tana na kul in kuntum tuhibbuna Allah alamar da take nuna kana san Allah fattabi'uni sakamakon da zaka samu kuma yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba haka wanda zai ce shi yana son Allah ko yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu shakka yana da awar wani matsayi ne babba wanda babu sama da shi a ce ina son Allah ina son manzon Allah matsayi kake da'awa kake kafafa da shi matsayin da babu wanda ya kai shi to ko babu shakka cika baki da da'awa kawai ba za ta isa ba dole ne sai ka kawo abin da zai tabbatar da gaskiyarka cikin wannan alamar kuma gaskiyarka shine yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya fi ahwalihi wa fi wa af'alihi fi usuli dini wa furu'i kabi Allah kabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin duk abin da ya faɗa da duk halayensa da maganganunsa da ayyukansa a cikin abin da yake aqida ne ko abin da yake shari'a ne a cikin abin da yake na zahiri ne na fili ne ko abin da yake na baɗini ne na ɓoye ne ka so Allah wanda duk ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ya nuna gaskiyar faɗar da yake yi da cewa yana san Allah ubangiji zai so shi kuma zai gafarta masa zunubansa ya ji kansa ya ba shi tadabi tawfiki da gamdakatar da dacewa cikin dukkan tashi faɗinsa wanda kuma bai bi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to ƙarya yake ce yana san Allah domin san Allah yana wajabta masa yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya wanda ba a samu haka tattare da shi ba ya nuna babu san Allah din a zuciyarsa kuma ya nuna ƙarya yake yi cika baki ne kawai da kuri ba gaskiya yake yi ba kuma ko da za mu kaddara kan Allah zai samu to ba zai yi amfani ba ko da da gaskan ka ji kana san Allah da Allah za ta yi wa manzo Allah biyayya to san ya zama mara amfani wannan aya ita ce za ta auna kowa da kowa da ita kowa gwargwadon kasan da ya kamfata na soyayya da biyayya da yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kasansa zai zan kasance wajen imani da san da yake wa Allah wanda kuma ya samu tawaya ko da kasa a cikin wannan to haka nan zai samu na kasa cikin imaninsa da kuma san da Allah madaukakin sarki ko san da yake wa Allah madaukakin sarki ko san da madaukakin sarki zai yi masa shi ne ibnu taymiya yake cewa wa min mahabbati rasulihi وطاعته محبة ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه رسول الله وطاعته وطاعة من أمر الرسول بطاعته yana daga cikin san Allah san manzan Allah da ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya so wanda manzan Allah yake so ya yi da'a ga wanda annabi sallallahu alaihi wa ya yi umarni a yi da'a gare shi wannan duk jan kunne yake yi musu akan abin da suke faɗa ko suke aikatawa na nuna kiyayya da gaba ga sahun farko na wannan al'umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi su nuna tsana sa kahon zuta ga waɗannan sahabbai ba su da aikin yi dare da rana sai la'anta da tsinuwa da faɗar mugun labari da mugun tarihi na ƙarya wanda bai inganta ba game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manyan waziransa manya-manyan abokan shawararsa manya-manyan surutansa faɗa musu mummunan magana ibn biya yana cewa idan har mutum da gaske yana san Allah to sai ya so manzon Allah sannan san da yake wa Allah ya tabbata in yana yi wa Allah da'a wannan da'a da za ta fice shi ba sai ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da'a shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ta da sansa ba zai yiwu ba sai ka so abin da yake ka so ka yi da'a ga wanda yake kai wa da'a idan baka so abin da yake so ba ba kai da'a ga abin da yake wa da'a ba to maganar kana san manzon Allah wannan magana ce ta fatar baki magana ce ta ƙarya magana ce da ba za ta wuce leɓar ka ba ba ba za ta je zuciya ba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila ubangiji yace ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a wa ulil amri minkum da shugabanninku fa in tanazatum fi shay'in in kuna ja'in ja'a kan wani abu farudduhu ila Allah wa rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance masu imani da Allah da ranar lahira zalika khairun yin haka shine yafi alkhairi wa ahsani ta'wila fushi ya fi kyau ga fassara ko shi ya fi kyau ga makoma wato makomar yin hakan za ta fi dacewa za ta fi kyau wanda ita ce ayar da za mu tsaya a kanta sati mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da bayani akan wannan aya kafin mu shiga gadan gadan cikin sakon da ibn taymiya zai fara aikawa ga kullun ɗan shi'ar iraki ko kuma aika shi ga kunnuwan 'yan shi'ar najeriya allah ya ba mu dacewa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zan fara da takardar wani bawan Allah da ya ce salam ya ce malam dan Allah haɗin kan al'umma muke so ba rarraba ba shi'a izala ɗariƙa kowace mazhaba a yi abin da zai haɗa mu ba rarraba mu ba Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya ganar da kai ya fahimtar da kai ya sa ka zan mai son haɗin kan al'umma duk mai son haɗin kan al'umma to zai yi ƙoƙarin ya sanar da ita abin da zai haɗa wannan shine mai son haɗin kan al'umma ba zai yiwu ba ina son haɗin kan al'umma amma kuma zan yi ta kawo abin da zai raba in kana son kana cikin masu son haɗin kan al'umma to Allah ya sa ka zan cikin masu sanar da al'umma yin abin da zai hada abin da kuma zai hada wannan al'umma shine komawa zuwa ga alkur'ani da sunna na farko ya kamata ka sani ba wanda zai ce maka a yanzu shi ya kawo rarrabuwa rarrabuwa wannan wata kaddara ce da annabi sallallahu alaihi ya riga ya faɗi ta sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa annabi ya faɗa yace za su karkasu amma kuma ya gaya maka ga kasan da ya kamata ka zama a ciki ko yace fa tabtariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida qila man ya rasul Allah qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi shi ka ga ba ne za mu raba ba mu muke raba kan al'umma annabi ya ce al'umma za ta rarrabu amma ɗaya za ta zan akan gaskiya wannan ta kan gaskiya ita ce muke so kowa ya dawo cikin ta ba wai so muke masu rabawa sun raba wanda ya koma gefe yana zagin sahabban manzo Allah ya raba al'umma wanda ya koma gefe yana fantakali da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita wani sako sabani na manzo Allah wani ya kawo rabuwa cikin al'umma shi ya kamata ka je ka yi ma wa'azi kan ya dawo ya rike sunnar manzo Allah ya girma masa hakan ba wanda suke cewa a zo a rike sunna ba kuma ka ce a'a su daina ma'ana a ci gaba da zaman zaman yan marina kenan ba a ci gaba da haɗin kai ba haɗin kai Allah ya ce a yi amma ya faɗi da me za a haɗa ya ce kawai a haɗa kai haka nan ya ce wa a tasimu kada ya faɗi wani abu ba cewa kai wa a tasimu wa la ta tafarra sai ya ce wa a tasimu bi hablillahi bihamdillah kalmar shahada ana kiranta kalimatu tauhid don su za hada kan al'umma amma sai ya zan wani bai rike igiyar Allah ba ya je ya rike igiyar wani kuma ka ce da a haɗu sai a zama yadda Allah ya sifanta jami'an mu muna son haɗuwar zukata zukata su zan a haɗi ma'ana abin da nake ganin shine marji'i Shi ne madogara shi ne tsuntuwa kai ma ka rika jin haka abin da nake ganin muqaddas ne mai tsarki ne mai girma ne mai daraja ne kai ma ka ji haka a baya za a yi kaina da naka ko zuciya ta da taka ka haɗu ta haɗu ni in ce abubakar radiyallahu anhu kai ka ce abubakar la'anahullah ni in ce aisha radiyallahu anha kai ka ce aisha la'anahu Allah kuma wai dukkan mu a haɗe abadan Allah ya kamata a gane wato akwai wasu inhizamiyun waɗanda sun riga sun karaya sun karaya kuma suna so kowa ya karaya suna so al'umma ta ci gaba da zama haka a warwatsi kowa ya ja wani bangare kullu hizbin bima ladaihim farihun ba zai yadda a dawo a rike abu guda ɗaya kamar yadda Allah ya ce ba na farko dole ka yadda allah rarrabu sama da shekara dubu dole ka yadda a haka kuma dole ka yadda a rarrabuwa din nan duk ba halakakku ba ne dole akwai inda yake daidai a shekara ga abin da za ka yi bahasi ka yi bincike iya tukuru ina gaskiyar take ka bi ba ka ce kowa ya je ya nashi ba kuma kan ba ta zai yiwu ba wani ya zaga wani ya yaba wani limamin shi'a da na ji a kafar yatsa labaran yana cewa ya za a yi mu haɗa kai da waɗannan da suke cewa sahabbai radiyallahu anhu in suna so mu haɗa kai su daina girmama waɗannan azzaliman mu sai mu haɗa kai da su amma mu mu a ce mu daina zagin su su kuma su rika yaban to yanzu dan Allah ya za a yi hakan ya haɗu ka haɗu da mutum ka ce abubakar ya ya ɓata fuska ya tsine masa ko bai faɗo da baki ba a zuciyarsa yana tsine masa kuma a ce wai kan ku haɗu wancan satin mun yi magana mun yi magana yadda su ibnu al-alqami su nasirul kufr tusi suka taimaka wa tatar tatar waɗanda ba su yi imani da wani manzo ba ba su yi imani da wani ba akan musulmi to kaga ashe irin waɗannan suna cikin al'umma ba za ka ci nasara ba dole sai ka gyara musu kawo sai ka daidaita musu kawo shi yasa Allah ce walau kanu fikum ma zadukum إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ashe kaga dole ne dole ne a karantar dole ne a yi umarni da kyakkyawan abu dole ne a hana mummunan abu dole ne a kira mutane su gyara aqidar su gyara su da ubangiji wani yana cewa kowa Allah kuma a haɗa kai za a yi to akan me haka suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rarraba kai aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku a cikin hadisin bukhari hadisin jabir mala'iku suka sifanta manzo sallallahu alaihi wasallam muhammadu farqu bainan nas muhammadu shine mai rarraba tsakanin mutane mai annabi yake yi yana rarraba tsakanin mutane ya kira wasu zuwa ga gaskiya wasu ce ba za mu gaba ta yafi uba ya kibi mata ta bi miji ya kibi kada ya zo wa ya kibi annabi ya fasa saboda kada mutane su rarrabu ai dole ne ka kira mutane akan abin da zai haɗa. wannan haɗuwar yanzu da a ce nan gwamutse ne kuɗe ne wake da shinkafa muke ko sai wani karatun zamu yi na sunna zamu yi ko sunna bid'a boko bid'a zalla ko sunna zalla sai a rasa wannan za yi wanda ya ce a ni a yi nawa wanda ya ce a ni a yi nawa amma yau akwai wani abu guda ɗaya da zai haɗa ku sai ku haɗu wannan ita ce haɗuwa ta hakika ita ce haɗuwa ta gaskiya amma ba za ka iya sa kanka a cikin yashi ba ka rufe kanka cikin yashi ka ce ba ka ganin duk wannan bambance bambance da yake tsawon tarihi sama da shekara dubu ni yanzu muhammadu sadi sai in zo in kashe shi in gama da shi an ne ne dole kai aiki tukuru in kana son haɗin kai ka kawo abin da zai haɗa kan al'ummar annabi sallallahu annabi cewa ya taraktu fikum ne ma in tabassattum bihi la lan tadillu kitab Allah wa sunnah waɗanda abubuwa biyu manzo Allah ya ce ku rike su ma za ku bata ba sai wani ya rike wani ya saki wani ya ce a rike wani ya ce ba sai a rike ba kuma shi kenan sai ka ce duk a zo a tafi ina za a النبي صلى الله عليه وسلم تركشم فقال الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أشياء كان أول أن ذاته بسفرك إن دبا نبا الله الله بسورة بسورة تكاول الربوة النبي إلا أن يقول لا نيكك إيه، توتر يقوم يوسو قنانا ذاني أجكلها إتي هذا سبيله يكرر تولى أيوة أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل A ashe wanda ya kirkiri wani abu sabo wanda ba a zamanin manzo Allah yake ba ya ce addini ne shi ya kawo rarrabo kai sai ka je ka masa nasiha ba wanda yace a dawo kan asali ba kuma ka ce shi ya kawo rarrabo kai wanda rarrabo kai ya kawo saboda haka ya kamata mutane su gane ba za a fasa faɗar gaskiya ba saboda wani ya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba babu da amfani rayuwarmu ba za ta zama wani wata mai ɗanɗano ba mai daɗi a ce mun daina irin wannan magana za ta zama rayuwar banza wallahi da mu daina irin wannan karantarwa kana mu koma gida ko ya ko ka ɗau jarida kawai ka karanta ba ka da wani amfani a rayuwarka in dai ba za ka yi wa ɗan uwanka nasiha ba da Allah ya ce addinin nasiha ka gaya masa abin da kai daidai ba daidai ba ne wannan abu da kai fata ne ka dawo ka bi hanyar Allah ba za ka yi wannan ba to aikin banza kake a ce kowa ya je ya shaci abin da ya gada mai kira shi addini a yi wa addinin a yaga kowa ya yagi wani abu ya ce shi shi ne addini kuma a ce don a tafi a haka to addinin kake wa gata a haka ko kuma a'a kana yi wa addinin zagon ƙasa ne haka ya kamata a gane mutane su gane duk masu ɓaɓatun haɗin kai ba za yi ba ku haɗa kai akan babu akan kai je ka kai naka wanda ma ya nashi wanda ma ya nashi amma duk mu haɗa kai wannan ba zai yiwu ba wannan yana cewa menene gaskiyar maganar da wani malami ya yi wato ibn mutahir al-hilli a cikin littafin zamin hajjin karama ya yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sayidna abubakar a cikin rumfar da aka yi masa a yakin badar wai gudun maimaita abin kunyar da ya saba yi na gudu a yaki da ya gabata wannan yana da cikin rubutun yanzu dan Allah take shuru shikenan sai mai shiru mu ce eh ba komai ba komai haka ibnu mutahhir al-hilli babba ne babba ne a shi'a kuma wani sarki ya rubuta ma wannan littafin dan ya kira shi zuwa ga shi'a a cikin rubuta wannan dan ya ci mutuncin sayyidina abubakar yace ai sayyidina abubakar hatta hijirar manzon Allah cewa annabi ya fito da shi ne aka yi hijirar tare da shi dan kai ya fallasa shi wai in ya bar shi a madina zai fallasa shi shi yasa ya ta komo shi yake tafi a cikin littafin minhajul karama kana san manzon Allah kana san sayyidina Abubakar kana san Allah da manzansa za ka yi da'a kai shiru kawai ne a haɗa kai da wannan hakanan wannan magana cewa a yakin badar ma annabi ya jawo shi kun sa sa'ajo annabi ari an masa rumfa wanda yake ciki to a cikin rumfan nan daga shi sai sayyidina abubakar sai suka ce wannan ai ba falala bace ai ya saba guduwa ne an je yaki annabi ya jawo shi ya tsiye shi ya sa shi a gaba to kaga an fata jawin yakin badar akwai wani yakin da maza Allah ta kafin badar sai ta bi to saboda ba su ma san sirar maza Allah maza Allah bai fita wani yaki kafin badar ba har da za a ce Abubakar ya gudu kuma har ya saba wai ya kama guduwa ma'ana ba so ɗaya ba ba so biyu ba maimakon wannan ta zama falala duk inda aka ce an yi wani taro aka ware wani ɗaki aka ce ga wanda zai shiga ɗakin wane da wane an ma shi ne ko abulakan da sannan ku sani a yaƙi a wurin yaƙi duk wani kafiri da ya fito yaƙar musulmi babban nasarar da yake so ya samu shine kasa manzon Allah don haka inda manzon Allah yake nan ne babban target din wanda zai zama cikin tare da manzan Allah shi yafi kowa sadaukar da kansa ma'ana inda yafi kowa hadari shi yana nan haka sai da bakar ya kasance tare da manzon Allah wanda kuma kowa shi yake hara amma yana tare da manzo Allah kuma a gurin yaki ba wanda za ka sa kusa da kai sau da ka kiri ne gurin yaki ne ba amma zai ja wanda bai amince da shi ba sannan a tarihin yaƙe yaƙen manzo Allah ka kafa babu inda sai da abubakar ya taɓa guduwa ba a taɓa samun inda sai da abubakar ya gudu ba sai da abubakar jarumi ne to yanzu wannan bayanin wani wani ba a zo a yi sannan wata tabbai ta ce mene malam na ji wani malami na yan shi'a yana cewa alkur'ani yana da ciki kuma yana da bai wato yana da baɗi yana da zahiri me ya gaskiyar wannan magana wannan magana ce ta babiliya sun ce alkur'ani yana da zahiri yana da baɗi saboda sun yi da'awar jirkita alkur'ani suka da sun kasa tabbatar da wani dalili gamsashi da al'umma za ta yi ta cewa alkur'ani an lalata shi an jirkita shi sun kasa tabbatar da wannan za ka sai suka kullo da cewa alkur'ani yana da zahiri yana da bani zahirinsa shi ne abin da gama gari suka sani ba nan kuma a imma su suka sani zahirinsa mu'jiza ce ga manzon Allah batininsa kuma mu'jiza ce ta a'imma kaga abin dunga magarin shine mu'jiza ta manzo Allah kuma abin da yake na musamman shine mu'jiza da a'imma ka je ka duba littafin fada'ihul batiniya na Abu Hamid al-Ghazali a cikin irin abubuwan da ya kawo ka duba littafin shi shi'a da suke tawilin ayo inna Allah ya murkum an tazbahu baqara a ce Aisha sai a ce wannan shine batinin zahirin al-baqara thaniya amma batinin Aisha مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين آه، بينهما برزق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان كما مرج البحرين يلتقيان سوني حسن لحسين بينهما برزق لا يبغيان سوني خليل فاتح wani shi ne ظاهرين zahirin shi أبنى kuma abinda kake ji malaman tafsiri suna kaga irin wannan kwamata na ya za a yi ta samu karbuwa kuma mun zo karatu in mun dun mun dunkule irin wannan zabi irin wannan karatun saboda mu dunkule mu zama daya ai ba zai yi ba dole ka hakura a yi bayanin sunna hakura bayanin akida dole ne a ce ma waɗanda suka bace ku dawo hanya dole ne a taka mu dole ne a tausaya wa tsofaffi da ƙauyawa da ba su yi ilimi ba da za a ke dalmiyar da su ake nuna musu kaunar alil baiti ana jan zuwa ga wata mummuna da kiyar da a tausaya musu a yi musu bayani amma ka ce a kyale wancan ya je ya ta farfaɗi yana ta farna amma kowa ya su sai mu sai Allah ya la'ance mu إلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون صلى الله عليه وسلم